ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana waɗanda ba sa ƙarewa ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka majalisin da ke masallacin al'isan muhammad muhammad hoto hotora gra a kanan dabo a wannan yammaci mai albarka yammaci na ranar juma'a ta ƙarshen wannan ramadan na bana wanda shi ne ya zo daidai da hudu ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina shi ne ya zo daidai da sha uku ga watan maris shekara ta dubu biyu da shida. kamar yadda muka akalwata cewa taskar tarihin mu ta yau za ta ɗora bayani akan abin da muka ɗauko jiya na ƙistar yazidu ɗan ma'awiya da yanda ya zama halifa mai jiran gado wanda mun ce a ƙarshe dai bayan da aka kai aka komo daga baya-baya mutane sun yi wa yazidu mubaya'a in banda ‘ya'yan manyan sahabban nan sahabbai masu falala da daraja abdullahi bin umar da abdullahi bin zubair da al-husaini bin ali radiyallahu anhu amma dai an samu sahabbai kusan mutum sittin sun yi wa yazidu mubaya'a to bayan da mu'awiya bin abi sufiyan allah ya yi masa rasuwa a lokacin da ya rasu shi ya yazidu baya birnin damascus ya kasance yana wata alkarya da ake kira hawarin to da yake akwai 'yan alkawari na mahaifinsa wa'anda suna zaune da mahaifinsa tsakani da allah in ba da daban haka ba da za a iya yin juyin mulki a lokacin sai wani mutum ɗan gani kashe ni ɗan amana da ake ce da shi Abba haq bin kaisil fahari ko fihiri ya halatta ka ce fahari ko fihir da ana fala sai yi gaggawa ya aike wa ainihin yazidu ya ce yi gaggawa ya dawo birnin da mashi mahaifansa Allah ya masa rasuwa wannan ya sa nan da nan yazidu ya dawo kuma ya je ya ziyarci kabarin mahaifansa to daga nan ne kuma sai shiga birnin da maks ya hau kan mambari ya yi wa mutane hudu ba a lokacin a irin jawabinsa da yake yi sai ya alkawaranta wa dukkanin masu yi masa aiki da hidima da sojoji da rundunoni a kan cewa maimakon a dinga biyan su kashi-kashi domin ana biyan su haƙoƙinsu ne ana kasawa gida uku sai ya ce maimakon shi a yaka zai biya su kacokan a dunkule wannan ta sa sai samu karɓuwa a wurin runduna ta mahaifinsa wanda lokacin mahaifinsa da ana kasawa ne a biya second batch da kuma batch da aka shi sai ce to ya dunkule wannan kudin gaba daya sannan kuma ya shelanta cewa dukkanin abin da ake na rashin jin daɗin da sojoji suke musamman da suke fita zuwa kogi suna fita yaƙi ba sa son wannan yaƙi na ruwa don ya faranta musu sai da shi kenan ya dakatar da wannan aikewa da runduna zuwa kogi wanda wannan ne sa mutane suka rabu suna murna saboda ya yi ƙarin abubuwa da alawus alawus na mutane wanda wannan shine abin da shugabanni yawanci suke yi za ka ga yawanci in shugaba ya zo to a jawabinsa na farko in dai mutumin kirki ne yana da adalci to yakan sassauta wa 'yan ƙasar da cewa ya rage masu kaza ya yi an daina biyan jangali in ka duba lokacin siribi Allah ji kansa ya da aka suka dinga campaign lokacin da suka dinga jawabi na rantsawa an soke jangali da haraji irin su kabiru ga yana an an daina ruwa ruwa yan kasuwa da an yi musu wani abu da cewa ruwa ruwa to amma yanzu zamani ya canja sai shugaba ya hau a lokacin ma yake cike yake cire tallafi ko wani abu da jama'a suke zuwa iya zubilla to kaga akwai tashin hankali yawanci akan yi wa mutane albursir ne a dawo musu da wani abu wanda da tsohuwar gwamnati ba ta yi don haka bayan da yazidu ya karɓi halifanci ya yi ƙoƙari wurin kawo ci gaba gaban cikin gida a daular musulunci sannan kuma ya aike da rundina a zamaninsa shi ma an buɗe garuruwa musulunci ya shiga garuruwa alal misali uqubatu bin nafi' sai da ya je ya yaƙi biladus sus shine abin da ya danganci Maroko da Somali har izuwa wajejen su cadi duk sai da ukubatu bin nafi ya kawo musulunci wannan in ka hada da su algeria su tunisia da su libya wanda wannan ci gaba ne da aka same shi a zamanin yazidu a shekara ta 63 daga hijira wanda wannan ne ya sa ma shi ukubatu bin nafi a wannan yaki da ya samu ganima mai tarin yawa ya dawo izuwa damash daga ne ya ƙara komawa dai wannan nahiya ta afirka ta magarib har ya je kashe ainihin da yawa daga cikin waɗanda suka zama ba sa addinin musulunci da rumawa to shi kuma ƙarshe a wannan koma ne allah da ya zai da da maskas ba don mun ji tarihin shine wani sarki da ake ce da shi kusaila wanda ya rida da ya nuna ya musulunta shi a shi ƙarya ne to shine ya yi wa ƙwaƙwabatu bin nasi tarko lokacin da ya je ya dawo da wasu 'yan tsirarin rundunarsa saboda yana cikin aminci a tunaninsa wanda da wasu sun gaya masa suka ce bai kamata ya babbayansa ba komai ba har wani ya ce masa bai kamata ba ya amira lumuminin muminin kai uku ba ka taho ka ce ka babbayanka babu komai har wani ya ce ya aka yi aka bashi alaisa ma'ahu rajulun basir ba shi da wani mutum mai basira ne da dinga zai dora shi kan hanya to wannan ce ta sa sai ku sai ya kashe shi sannan har ila yau yazid ya aike da malik ɗan abdurrahman al-khasa'ami izuwa kasashen rom wanda nan ma wani ci gaba ne aka ci gaba da yada daina musulunci a ɓangaren romawa haka nan ya aike da malik bin abdullahi izuwa wani yanki na ƙasar asiya mai nisa kamar yadda ya aika da husaini bin numair as-sakuni ya aika shi izuwa wani ɓangare. na'am ya ya aika shi zuwa wani bangare wanda yake mai muhimmanci a shekara ta 62 daga hijira daga nan ne sai ya aike da abdullahi bin asad shi ma ya aike shi a matsayinsa na kwamanda izuwa shi ma wani sashi na roma wanda dai ya tashi runduna da yawa a zamaninsa musulunci ya yaro to a shekara ta sittin daga hijira za mu waiwayi kuma ya ɓangaren wa'yancan mutum uku manyan sahabbantan shin sun zauna da ba su yi wa yanzu mu baya ba lokacin da sai na mu'awiyar da su a shekara ta 60 to sai sai da na husaini bin ali radiyallahu ta'ala anhu sai ya je ya koma ya zauna a gidan al'abbas bin abdulmutallif gidan kakansa kenan da ke makka kasan kowa yana tutiya da gidan ubansa ko gidan kakansa to sai tafi can sai je tare saboda gida ne na mulki ai mun ji ne hashim suna ɗaya daga cikin manyan ainihin ƙabilu a cikin ƙoraishu to sai koma gidan kakansa gida ne na mulki sai ya zauna a can shi kuma abdullahi bin zubair sai ya karkata sai ya koma masallacin maka sai ya tare ya je almasjid haram shi kuma anan ya je tare wanda su mutum biyu din nan ba su yi wa yazidu mubaya'a ba mun ji kuma sai na umar shi abdullahi kai dan umar ya bu maslaha ya yi mubaya don haka a lokacin sai sai na hussein ya zauna a makka amma da ya zauna sai kuma mutanen kufa inda da mahaifinsa aliyu bin abi dalib ya zauna lokacin yana halifa garin nan dai da kawarin suka je suka kashe mahaifinsa inda dan uwansa hassan ya zauna lokacin da ya yi ainihin khalifa sai mutanen kufa wanda na baka labarin su tun jiya cewa ba su da tabbas za su iya cewa kai ne yau gobe su ce ba kai ba ne sai suka fara aiko wa da na husaini wasiƙa suna cewa su ba su yadda su ma da mubaya'ar yazidu ba ya zo su yi masa mubaya'a ne halifan musulmi wanda wannan shi ne abin da ya faru kuma sun aiko masa wasiƙar ba so ɗi ba ba so bi ba to bayan da suka yi naci da na husaini tun baya yadda har ya yadda sai sai da sai amsa kiransu sai ce amma kafin ya to kufa su masa baya ya fito daga ainihin maka ga dan uwansa cousins ɗinsa dan baffansa muslim dan aqilu dan abi dalib domin shi muslim da ne a wurin aqi'a a wurin abi aqilu dan abi dalib muslim kenan shi kuma aqilu dan uwan ali bin abi dalib ne to kaga dan wa da dan kare suke na ga sai ya ce a ƙilu ka je ka dubo min gaskiya mutanen kofa me labari in ka ga cewa tabbas da gaskiya saboda shi kansa shi ma yana shakun ya san mutanen ba su da tabbas da ka sai tura shi sai tafi zuwa kofa lokacin da manyan sahabban manzara sallallahu salama da tabi'ai suka ji shirin da husaini yake yi sai na husaini yana so ya fito ya je kofa a yi masa mubaya a matsayin halifa bayan shi shine halifan musulmi sai suka yi masa nasiha suka ce kada ya tafi suka ce ahalul iraki ahalu gadare mutanen iraki mutane ne mayaudara maciya amana don haka daga cikin wannan suka yi challenging din fitarsa akwai abdullahi bin zubair yana cike wanda ya tafi maka akwai abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma yana ciki akwai dan uwansa ma wanda uba ɗaya ne shi ma dan dan sayyidina ali ne muhammad bin al-hanafiya shi ma yana ciki akwai abdullahi dan amur dan as akwai abu sa'idu al kuduri kai mawaƙin nan ma da muka ji ya waƙe ɗansa aliyu bin al-husaini faras daga ɗakin ka'aba shi ma sai da ya hana shi ce kada ya fita amma shi husaini radiyallahu ta'ala anhu lokacin zuciyarsa ta gamsu ɗari bisa ɗari cewa mutanen kofa za su yi masa mubaya da aka sai tafi kofa a ranar tarwiya shine takwas ga watan zulhijja shekara ta 60 daga hijira a lokacin sai ubaidillahi bin ziyad gwamnan kofa sai yi kokari ya dakire shi musulmin bin alhajja domin an kama masa labari ga wani nan ya zo yana tattala mutanen garinka to an ce sai ya zo sai amfani da kuɗi shi sa duk lokacin da ka samu mutane ba 'yan aƙida ba to akwai matsala a ka. duk wanda ba dan Allah suke son ka ba to su suke fara baka matsala in an shigo harka gwagwarmaya ta neman kujera ko neman zabe ashe wayanda suka hadu a gindin a ƙelu an ce wajen mutum dubu tamanin ne suna da yawa kwarai da gaske amma da shi ubaidillahi gwamnan kuka ya zo ya saki kuɗi ya je sai sai raba taliya da tsari eh ai kamar haka ne to duk mutanen nan sai suka tarotse sai suka bar musulmi bai na ƙil sai shi sai mutum takwas su ma wannan mutum da kwatsan suka fashe suka fashe aka ba sai shi kadai sai rasa yanda zai to shine sai ya je ya gudu cikin dare je gidan wata mata a sai ita ma ta karbi tsari wata tsohuwa ta fashe za ta bashi ruwa ita ma sai ta kai rahotonsa shine gwamnan kofa ya zo ya kama shi ya kashe shi amma kafin ya kashe shi sai ya rubuta wasiƙa ya aike wasu ne ce kada ka matso kada ka dawo mutanen nan kamar yadda suka ha'inci mahaifinka kai ma sun ha'inci kai ka kai ma sun ci amanaka don haka lokacin shi hussein amma ya riga ya tau yana dab da shiga kofa sai labarin kashe dan baffansa musulma a ƙiri ya zo wurinsa kuma ya ji don mabiyarsa sai riga sun gudu ba wanda ya tsaya tare da sai 'yan tsirarin mutane to a lokacin sai shi ubaidillahi bin zar ne gwamnan kofa sai ya aike hussein na hussein wani kwamandansa domin ya je ya gana da shi kuma a lokacin sai ya tafi da runduna saboda mutum dubu ɗaya domin a mamaye rundunar sai na husaini lokacin da sai na ya zo sai zo wani waje daidai wani waje a kofa da ake jana shi karbala ya ce ina ne nan aka ce ai nan karbala sai ya canfa wurin ko da yake za mu ce canfi masa bai ba su a canfi ma'ana dai sunan mummunan sunan wuri yana bin sunan wuri sai ce karbun wa bala'un baƙin ciki da bala'i shi sa ba a so komai ka dinga sa mummunan suna ko sunan shago ne in ka sa masa sunan mushe to zai zama mushe da yawa za ka ji mutane suna sa wani abu sai ka ji sunan mushe ko sunan jaki ko ƙauye ne yau aiga ga muna kunci ta ishe mu misali duk da yanzu sun kai da suka kuncin ya zama kuncin ne da ita sai suka kai mushin majalisa yanzu ta koma gari lokal gama saboda wallahi suna yana tasiri ga mutum ko makaranta ce za ka buɗe ko wani abu in ka sa wani suna kuntatacce to a kunce wannan sunan zai kasance to sai ce karbun wa bala'un yace bakin ciki da bala'i kuma abin da ya faru kenan da aka a lokacin sai ya samu mutum sama da dubu hudu shi wancan kwamandan da aka turo a karkashin mutum dubu ɗaya sai aka karo masa dubu uku sai rundunar sai ta zama dubu hudu aka ce su tare sai na husaini shi kuma a lokacin kawai mutum talatin da biyu ne da shi kawai wanda suke haya kan doki ko mutum arba'in a lokacin sai na husaini da ke jarumi ne haka ake so mutum ya zama jarumi ƙatala bi shaja'a yi yaƙi da shaja'a domin ya ba da three options ga shi wannan kwamandan nasu ce ina so ka kyale ni na haƙura da wannan mubaya'a da mutanen kofa za su yi ga zaɓi uku ko dai ka kyale ni na koma inda na fito ko kuma ka kai ni wajen shugaban ƙasa mu tattauna saboda ya san yaziri ya san kimarsa ko kuma ka kyale ni daga nan ba zan koma da mashiɗin ba ko ba zan koma maka ba in je wani nahiya na romawa su gur in je in daga yada addinin musulunci amma da yake mutanen banza ne ubaidillahi lalatacce ne mutumin banza ne mutumin wafi. bai san kimar masu mutunci ba sai ya yadda. to wannan ne yasa shi kuma sai na Husaini bai mi kauya ba ya zama jarumi yi ta yakar su har sai da ya mutuwa shahada a goma ga watan almuharram shekara ta 61 daga hijira kuma aka kashe mutane da yawa daga cikin ahalin gidansa wanda daga cikinsu akwai aliyul akabar mun ji tarihin aliyul asagar mun ce ai akwai aliyul akabar shi an kashe shi kuma aliyu bin lusaini shi ne ya sha lokacin yana yaro wanda malamai sun samu sabanin wane ne ya kashe sai na husaini domin duk wanda ya je zai taba sai na husaini sai kwarjininsa da kimarsa da martabarsa sai mutum ya kasa taba shi saboda ba banza bane jikan manzala ne sallallahu alaihi wasallam dan na na fadima ne jikan manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda ya je mai dan imani sai tir sai da aka samu mutanen banza ka san duk al'umma ko yan iska mutanen banza mutanen wasu su ne ake cewa izun ba asa ashika hakena ko mutanen annabi salu da suka tashi kashe taguwa abinda suka sai suka aika ashika ha shine kuddaru wanda kuddaru shine yaje ya kashe taguwar annabi salu to duk yanayi akan aika irin wannan sai aka aike tsakanin sinan bin anas naka'i wasu sun ce shi ne kaji sai na husain wasu kuma suka ce wani dan iska ne dai gashi nan da ake ce da shi shimir bin ziljaushan to lokacin da yazidu ya ji labari cewa an kashe sayyidina husaini ba fa shi ya tura shi ba gwamnansa ne ya gaban kansa shine ubaidillahi bin mas'ud sai yayi kuka kuka mai tsani akan abin da ya faru haka malaman tarihi in ka koma da su imamun zahabi su ibn kasir da sauran malamai abin da suka kawo kenan yace lalle haƙiƙa ko kad kuntu arzamin da'atikum biduni hussein ya ce ni na yadda akan in sa ku ku yi min biyayya amma ban ce ku kaje sai na hussein ba sai ce la'an allahu ibana marjana Allah ya tsina wa ɗan marjanatu amma wallahi ni sahibu wula a fauta anhu yace da ni ne na je aka tura ni aka ce in je in ka in tare sai na ya ce wallahi sai ne masa afuwa wa rahimallahu al-husayn ya nema wa husaini gafara dan haka a lokacin sai ya nemi gwamnan kufa shi ubaidullah yake cewa ahalin baitin mata yan nan da ayaya nan a turo masa da a lokacin da suka zugo akwai fadima bintul hasan yar sayyidina hasan matarsa sai take cewa ya yazid a banati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabaya yanzu jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata su ne aka kama su a matsayin kuyangin yaƙi faƙala sai ce bal hara'iru kiramu yace ce a'a wane mu ai ƴaƴa ne masu girma to a lokacin sai ya aike su zuwa madina ka je ka koma littafan tarihi na gartattu abin da ya faru kenan abin da ya ziri yake kenan bai ci mutuncinsu ba bai ci su ba sai ya aike da umanu bin bashir kamar yadda imamu ibnu kasir ya faɗa yace mai wa aka rama ala baitul husaini ya girmama alayen gidan na husaini wa radda alaihim jami'a ma da lahum ya mai musu da duk abin da suka rasa duk wani abu da aka kwace musu na dukiyarsu ya mai musu wa aba'afahu da ninkin sama wa raddahum ila al-madinati ya mai da su zuwa madina fi tajammulin wa abahatin azimatin a cikin shiga mai kyau da shiga ta mutunci wanda ya faɗa wa ƙarna a haluhu fi manzilihi alal hussein ya ce shi kansa iyalansa sai da suka yi baƙin ciki suka yi jimaman mutuwar husaini tare da ainihin wayannan iyalan salasa ta ayyamu sai da suka yi zama makoki kwana uku abin da ya faru kenan amma wani kawai ya ɗauki abu ya ta ɗauka abuwa da wayo duk da dai ya da za mu zo waje ba mutumin kirki ba ne ba wai wani salihin bawa ba ne amma dai abin da ake tsora masa gaskiya ba haka ne to bayan da aka yi karbala sai duniyar musulunci sai ta rikici sai tsana da ƙiyayya ta bani umayya sai ta bayyana kowa zama cewa baya kaunar su saboda a zamanin su ne aka kashe jikan manzo Allah sallallahu alaihi da haka lokacin sai mutanen bani suka yi tawaye suka ce mun cire Yazid bin ma'auya kuma gwamnan sa da yake Madina suka kore shi suka tarwatsa shi suka ce ya bar Madina a lokacin sai suka ce sun yi wa abdullahi bin zubair mubaya da yake maka shine halifan musulmi amma yawancin manyan sahabbai da 'ya'yansu su da yake suna da hankali ka san ba koyaushe ake daka ta 'yan tawaye da sauransu ba masu hankali a cikin al'umma suna nutsuwa ne su ga me yafi maslaha ga al'umma to manyan sahabbai da 'ya'yansu su sun kasance suna nan sun yi yazidu mubaya saboda tsoron fitina wanda a cikinsu akwai abdullahi dan umar da muhammad bin al-hanafiya dan uwan husaini duk ba su ce sun kwaɓe sun yi tawaye ba to a lokacin sai yazidu sai ya danyen aiki daga cikin abin da ake damƙarsa da shi rashin kirkin yazidu shine sai ya aike rundina daga sham ya ba wa wani shi ma wani fitsararre daga cikin fitsararru da ake ce da shi musulun bin uqubatul mirri ya ce je yaƙi mutanen madina tun da sun yi tawaye a je a dankwafar da su dole su biyayya wannan ne ake kiransa da waƙe atul harra wani mummunan yaƙi ne wata mummunan rana ce ga mutanen madina madina ba su taɓa shiga baƙin ciki da damuwa da samun kai a mawacin hali ba kamar wannan kuma yazidi ne ja wannan ita ke ce da ita yawmul harra wanda wata ƙasa ce a cikin madina wacce tana da duwatsu baƙaƙe wanda kuma a nan wurin aka yi wannan yaƙi an yi a shekara ta 63 daga hijira kuma aka kashe adadi mai yawa daga cikin sahabban manzala sallallahu alaihi da ƴaƴan sahabbai to yana daga cikin abin da ake damkar yazid a kai wanda daga nan ne shi ma Allah sai ya damke shi ai ka guji taba bayan Allah yazid bai ƙara shekara ba bai dauki lokaci mai tsawo shi ma Allah ya damke shi wanda a lokacin da yayi wannan sai yazid ya rantse cewa a je kuma makka sai an kawo masa abdullahi bin zubair a daure a cikin anka don haka shi kenan sai abdullahi bin zubair sai ya fake da ɗakin allah shi ake ce masa al'aizu bi lahi a lokacin mutanen maka kuma suka taru a gefensa to shi ne sai yazidi ya aike da rindina domin a yaƙe shi a cikin watan almaharram shekara ta 64 sai ya aike da wata runduna ba su ga mutuncin ka'aba ba duk girman ɗakin Allah albaitul atik ɗakin Allah mai alfarma rundunar yazidu ta je ta dinga jifan wannan ɗakin Allah akan siyasa shi sa mulki malam ba abin da baya sa mutane mulki ne kawai ba wani ba saboda wannan yana adada da mulkinsa bai kalli kimar ka'aba saboda ya je ya shiga cikin ka'aba ya ce to a haɗa da shi da ka'aba duk a yaƙa wa iyazu billahi wanda wannan shine abin da ya faru wanda abdullahi ya samu hasara mai yawa kuma daga cikin mabiyansa su ma suka yi asara kuma bayan da aka shiga ka'aba aka yi mata wannan cin mutunci kwana biyar ne kadai Allah ya damƙi ya zidi ya mutu Allah dama ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim duk mutumin da zai je dakin Allah mai alfarma ya je yayi ilhadi yayi zalunci Allah ce za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi wanda wannan shine abin da ya faru kwana biyar kadai sai Allah madaukakin sarki sai sai ya damƙi to shi kenan bayan yi robarsa da kwana guda biyar sai abdullahi bin zubair sai ya roƙi allah ya ce allah ka gani ba da gangan ne wannan abu saboda shi ma yana tsoro ya ce allah fala tuhlik ibadaka bi zambi kada ka halakar da bayinka da zunubaina wa hazihi nasiyati ne da kai ce ga makwarkwada ta nan gaban ka ya allah to daga nan shi kenan to sai rundunar nan shi wannan kwamandan sai ke cewa da abdullahi bin zubair shi rundunar da suka jefi wanda ita ce babbar rundunar sai ya sai ce to abdullahi tun da haka ne kai ne yanzu halifan musulmi maimakon mu koma wani dan jinin bani umayya ya fito ko a ce dan yazidi ya zama zan maka mu baya aka zama kai ne halifa to anan ake kwatanta abdullahi bin zubair da rashin iya siyasa kebar da shi sa ake cewa ba kullum ake son malami ya zama ya shigo siyasa ba akwai lokacin da ake karɓar shubuha da ya karɓa ya yi da shi kenan ba a zo an kashe shi ba amma sai ce a shi ba baya so shi wannan ba kuɗi ne shi ba zai to kaga shugaban da ba zai da ai kuɗi ba to wata ran zai rasa kujerarsa ai wani lokacin sai ya dan taba magudin nan da in da zai mulki ya kai wanda ya fi karfi shine yake kan wani gaba musamman ma irin na Najeriya to don haka a lokacin malamai suka ce rashin siyasa sake nan da wacce rundunar ta koma sai ya ziri sai ya bar wa ɗansa ma'auya na biyu ya sa wa ɗansa sunan babansa to yaron shi ma bai jima ba sai Allah ya masa rasuwa shine marwanu bin hakam ya karɓo hukunci shi yasa to malamai sun tattauna akan yazidu yana da kyau mu ji wannan a gurguje shehul islam ibn taimiyya ya faɗi matsayar malamai dangane da yazidu dan ma'auya ya ce mutane sun rabu dangane da yazidu bin ma'auya gida uku akwai ɓangarori guda biyu wanda sun zama sun zafafa akwai kuma ɓangare ɗaya da yake tsaka-tsaki ya ce ɓangaro ɗaya sai suka ce shi kafuri ne yazidu munafiki ne ya je ya kashe jikan manzala sallallahu alaihi domin ya dauki fansar kakanninsa da iyayensa su utuba da su sai na hamza suka kashe a yakin badar wasu haka suka ce yayi wasu kuma suka ce a'a wanda dama masu wannan magana yawanci rafi da da shi a su ne masu wannan maganganun wanda dama sun kafurta sai na abubakar da umar to ina ma ina waye ke magana masu su yanzu da dama masu kashi a gindi don haka wa'annan kenan sai bangare na biyu su kuma wai sai suka cewa yazidu mutumin kirki ne adali ne har ma suna ya shi ajin wasu daga cikin sahabbai kai suka ce shi ma sahabi ne saboda kamba manzo laƙe har ma wasu ma suke fifita shi akan abubakar da sayyidina umar in ji shehul islam ibn taymiya wasu ma suna mai da shi kamar wannan wannan su ne batattun mutane da ake gama suna kamba mai zira zira babun a kamba ma bane sai ce wakilal qaulaini zahiru al ya yace wannan maganganun duk ƙarya ne ba su tabbata ba yace akwai kuma mutane guda uku su ne waɗanda suke sa shi kawai sarki ne daga cikin sarakuna yana da kyawawan halaye yana da munana mun ji ya sa an je an yaƙi ya je ya buɗe garuruwa sannan kuma yana da munanan halaye ya je ya sa an jefi aba ya je ya sa an ci mutuncin mutane a madina kaga yana da abubuwa masu kyau yana da marasa kyau kuma a zamanin sa a kashe sai na husaini dan ya da ya ba da kulawa sosai ba za a kashe sai na husaini ba da aka suka ce wannan shi ba wali bane daga cikin waliyan Allah to su ma wa'annan mutanen da suka ce yazid yana da abu mai kyau da mara kyau su ma sun gasu gida uku in ji shehul islam ibn Taymiyyah su ma akwai wanda suke tsine masa akwai kuma wa'anda su kuma suna dan san sa haka akwai kuma wanda kawai ga sunan ba sa san sa ba sa kin sa iri na kenan nima ma haka nake ba na san sa ba na kin sa wannan shine maganar su Imam zahabi da yawancin manyan malamai shi yasa aka rawaito wasu malamai sun kambama wajen tsine wai sai da ahalin suna ne kuma suna cewa wai ai yana shan giya yana cinikin burruka har ma malamin hadisi ma ba sa karɓa hadisin ba ilimin hadisi ba za a karba hadisi a wurinsa ba saboda ba suka bane har babban malami ibn al-jawzi da muka ce yana ɗaya daga cikin malamai masu yawan wallafa wallafe manyan malaman hanabila ya wallafa wani littafi wanda yake ce masa wajibi ne ma tsine wai zidu kaga nan ibnu ibn jauzi ni ma bana tare da shi a kaga ai mutumi na ne kuma za mu rage muna nan ina sane da shi akwai taskar sa da ta rage da ita za mu yi hatama insha Allah ina sane amma anan bana tare da ibn jauzi yi wani littafi yake ce da shi ar-raddu alal mu'tasibil anid almani min zammi yazid wai raddi ga mutumin da yake ta'assubanci mai tsanani wanda yace ba za a zarge zai wanda suke kare yazid yawa raddi sai ce a ainihin ine masa shi sa ibn kallikan ya rawaito alfaqihu shafi'i alkayaha rasi wannan shi ma daga cikin masu zafafa wajen tsinewa yazidu yana cewa huwa la'ibu bin nardi yana wasan ƙwado ko yana wasan hot da sauran irin wannan duk da annar da shine irin abin da ake tsora dawakai da wani sauransu mai kamar dara shi wannan an tashi a nardi shirka ya sorry wancan shadaran ne nardi shine abin da Manzala ya haranta shine ludo kenan dan dayi ai amfani ludo haramu ne ko awai kake ludo ludo haramu ne Allah sallallahu alaihi ya faɗa eh yake cewa yana yana farautar zakoki mana dai har da ce masa wai dan giya ne wannan gaskiya ba a karɓi wannan magana ba shi ma al alusi a tafsirin sa ya tattake shi shi yasa gaskiya yazidu ba ainihin fasiki bane ka babban malamin nan da ya littafin nan na hikba min at-tarik yace falfisuqul ladzi nusiba ila yazid fasikancin da ake danganta wa zebi fi shaksihi ka shurbi khamri kamar shan giya aw mula'abati qirada ko kuma yana amfani wasa da burka to ya ce wasa da burka haramun ne kamar yana suke faɗa to wannan yake cewa lam yusbit anhu bi sanadin sahih wannan bai tabbata ba da sanadi ingantacce wanda karshe ga fatawar da lazinata da'ima ta bayar wacce ita ce karshe wajen bada fatawa a zamanin mu ta manya-manyan malamai da suke saudiya a fatawa mai lamba 1466 a mamlakatar arabiyatar suka ce wa amma ya zai dubi ni ma'awiya amma ya zai dan ma'awiya fanna su fi dalfani sai suka ɗauko waccan maganar ta ibn taimiya mutane gida biyu akwai masu tsanantawa akwai kaza kaza a ƙarshe dai suka ce ana yin haka ne masu tsine masa suna yi saboda abin da ya mutanen madina amma walam yakun sahiban shi ba sahabi bane wala min auliya salihin ba daga cikin waliyan bayan Allah salihai bane sai suka dauko magana da aka dai son sa in kaga dama ka so shi in kaga dama ka ƙi kamar da Imam zahabi yace ce wa yazidu min ma la nusibbuhu wa la nuhibbuhu yazidu baya cikin wanda muke so ko muke ƙi wala hu nuzara yana da irin kwatankwacin sa in ka duba dukkan dauloli dan haka dai wannan shine abin da ya faru akan yazidu bai kamata ba a dinga tsine masa tsine wa musulmi bai dace ba sai mai shiru da bakin mu ma a nan amma dai musulmi ne za mu ce Allah ya ji kansa kamar yadda za mu gaya wa kowane irin musulmi ko ba ma sansa muna ce masa Allah ya ji kansa shugabanninmu da suka mako za mu suka takura ma Najeriya ai da su muka mutu mun ce masa Allah ya ji kansa za ka shi ma yanzu za mu ce masa Allah ya ji kansa wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi idan mun koma ɓangaren tafsiri yau za mu tashi aya ta saba'in da uku amma ba mu ƙarasa bayanin 71 ba sai a ɗauko mana tun daga 71 zuwa da shida mu ji mai Allah yake faɗa a cikin waɗannan ayoyi masu albarka na Mm-hmm.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 وإن منكم لمن ليبدئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم, كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فعفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيماً وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستدعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا نعم الله سبحانه وتعالى a wayannan ayoyi masu albarka mai mana bayani akan yadda muminai za su shiga taitayinsu su kasance a cikin shiri kada su sake waɗanda ba musulmi ba su zo su shammace su Allah sai ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ya ku taron muminai ku zo hizrakum ku shiga taitayinku ku yi taka tsantsan daga abokan gabanku ku yi shiri da tanadi saboda abokan gaba kada ku yi sake ku zauna abokan gaba su shammace ku fanfiro subatin a wamfiro jami'an ai ku fita izuwa jihadi jama'a jama'a a rarrabe batch batch ko kuma ku fita gaba ku lokaci guda rundina mai tarin yawa ta yadda Allah ya ba wa muminai zaɓi in an tashi yin jihadi ko dai a fita a batch-batch bataliya-bataliya daban-daban ko kuma a fita gaba ɗaya Allah ce wa inna minkum laman la anna ai daga cikin ku ya ku muminai akwai munafukai waɗanda suke jabgarewa suke yin nauyi suke kin fita zuwa yaƙi sai su narke su jabgare a gida su ƙi fitowa fa in asabatkum musibatun idan wata musiba ta same ku ma'ana aka kashe ku ko aka tarwatsa ku a wurin yaƙin to a lokacin sai ka ji me Ƙala. ƙar an amallahu alayya izlan akum hum shahida. sai ka ji wannan munafiki yana cewa lalle haƙiƙa Allah ya mun falala Allah ya so ni da ban kasance tare da su a wurin wannan yaƙi ba mana sai ka ji yana cewa kai Allah ya so ni Allah ya mun falala da bai sa na halarci wannan yaƙi tare da su ba balantana nema a je a kashe ni kamar da aka kashe su sai ka ji wannan munafiki yana fadaraka wala in asabakum fadlun min Allah amma ya ku muminin in wata falala ta same ku daga Allah kamar cin nasara da tarwatsa abokan gaba da samun ganima a wurin yaki, to sai ka ji wannan munafiki yana cewa me la yaqulanna ai zaka ji tabbas yana cewa wallahi shi wannan munafiki yana faɗar zance na nadama yana cewa me ka allam ta kun baina kun wa huma waddatu kai ka ce babu wata kauna tsakaninku da shi wanda kaunar ba ta zuci ba dama munafiki ya son mu'mini ma'ana dai kaunar ta zahiri ai a zahiri yana nuna yana son mu'minai to wannan kaunar da take yake nunawa a zahiri sai ka ce kamar babu ita saboda yayi bakin cikin abin da ya same ku na daga ainihin alkhairi yana mai cike da nadama da asara kai ka ce babu wani sanayya tsakanin kun ku da shi babu wata abokantaka sai ka jina cewa ya laitani kuntu ma'ahum ya kai tuna ina ma ni ma na kasance tare da su a cikin yaki fa afuza fawzan aziman ni ma in samu wannan rabo mai girma mai tarin yawa in samu wannan ganima mai yawa da aka samu kaji shi maganar ganima take wanda kalma ta ka'allam ta kun i'tiradiya sai an bujiro da wannan jumla domin a tunasar da raunin imani na munafukai wanda wannan ƙaunar lallai haƙiƙa wai a zahiri ne amma ba a cikin zuciyar munafiki ba shi duk inda munafiki yake baya ƙaunar muminai baya son ci gaban musulunci to shi ne Allah madaukakin sarki ya faɗa haka Allah sai ya ainihin tona masa siri bayan da Allah ya zargi waɗannan mutane munafukai da suke dankarewa su narke su ƙi fita yaƙi fi sabilillah a nan sai kwaɗaitar da mumine kuma a wajen a fita yaƙi Allah ce fal yuqatil fi sabilillahi allazina yashruna alhayatad dunya bil akhirah ai wa'annan mumine masu ikilas masu balantiya da rayukansu da dukiyoyinsu wurin ɗaukaka addinin Allah su yaƙi wa'annan wa'anda suke neman rayuwar duniya wacce za ta ƙare su yaƙi wa'annan wanda duniya take so duk inda musulmi yake haka yake alu misali wannan yaƙi da ake da amerika da isra'ila za ka same su su 'yan neman duniya ne mugun tsoron mutuwa ne da su yanzu da za ka je cikin isra'ila inda kaga yadda suka gigice suka firgice abu malam fi Allah dama matsorata ne to haka suke to kai kuma mumini ba a so ka zama ka tsorata ana so ka karfafa zuciyarka to Allah sai ya kwatanta su wa'annan wayanda za a yaƙa din da mu tsorata. su ne wanda suke son rayuwar duniya ya shiru na hayata duniya bil akhira suna zaɓar rayuwar duniya wacce za ta ƙare da rayuwar lahira wacce ita ce madawwamiya wa man yuqatil fi sabilillahi Allah sai alkawari da lada mai girma ga muminai Allah ce duk mutumin da ya jihadi fi sabilillahi fa yuqtal aw ya galib sai ya je aka kashe shi ya mutuwa shahada ko kuma aka tarwatsa shi a wannan yaƙi wanda ya tafi shi domin ya ɗaukaka kalmar addinin Allah Allah sai ce mai ko kuma mai awo ya galif afuwan awo ya galif ko kuma shi ya yi nasara ba wai a nasara kansa ba galaba ne ya galibu ga'ibi ne ba yi galab ba ne yawwa wata ruwa ya ce ƙila za ta sai yi galab awo ya galif ko dai ya yi mutuwa fi lillahi ko kuma ya ci nasara a kan wayannan makiya duk yanda ya samu dai fasaufa nu'tihi ajiyar azima Allah ce da sannu zamu shi lada mai tarin yawa shine Allah zai sa ya sami ihi yayi ne kyawawa guda biyu ko dai ya mutu shahada ko ganima Allah ya ci gaba da bayyana cewa malakum la tuqatiluna fi sabilillah me yasa ba kwa jihadi saboda Allah ba kwa ɗaukaka addinin Allah والمستضعفين من الرجال والنساء rijali wanda wannan tambaya ce domin kwadaitarwa a bisa jihadi ai ya ku mumini me yasa ba kwa yin jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah da kuma me ai wa fi sabilil mustada'afina min ar-rijali da ta dalilin a kubuto da raunana da waɗanda suke marasa ƙarfi daga ƴan uwanku mata da ƙananan yara waɗanda za ka same su sun kasance ba su da rauni ba za su iya fita wannan yaƙi ba Allah maɗaukakin sarki sai yake wannan bayani domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗi irin wannan ne lokacin da wasu daga cikin mutane aka tsare su aka hana su su hijira aka ƙulle su suka zama cikin rauni to su ne waɗannan Allah yake fara ku je ku yi yaƙi domin ku ceto irin wannan afai na daga ƴan uwanku wanda mushrikai suka tsare su daga yin hijira wanda manzala salihu salama ya yi musu addu'a ya ce Allahumma anjil walid bin walid Allah ka tseratar da walid dan walid ai shi dan uwan Khalid bin walid ne al-walid bin walid eh shi walid sai sa wa dansa suna jiniya walid kenan Alwalidi dan walidu shi ma an kama shi su kalin sai suka kama shi suka makale shi yan bani maka zo da su abuja da suka tunda yan kabila su ne sai suka daure su suka na hijira daga ciki Allah ke cewa wa salama ta bin hisham da salama dan hisham shi kuma kanin abu jahal ne shi ma sai kama shi ya garkame shi to Allah sai ke cewa ku je ku yi yaki domin ku ceto irin waɗannan raunana alladhina yaquluna rabbana su ne waɗannan za ka suna addu'a suna cewa ya ubangijinmu a kharijina min hazihil qaryati Allah ka fitar da mu suna roƙon Allah ya yaye musu ƙunci suna cewa Allah ka fitar da mu daga cikin wannan alƙarya ma'ana maka domin ta zama gida ne na kafirci shi yasa manzara sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya ban maka azzalimi ahluha wa'inda ahalinta suka kasance suna zalunci ta hanyar kafirci wanda su ne manya-manyan ƙuresh wayanda suka hana mumine yin hijira kuma suka hana musulunci ya ɗaukaku a garin maka sai suke wannan addu'a shine azzalimu ahaluha wanda ahalinta suka kasance azzalumai ne su abu jihal da shi da 'yan fadarsa sai suke cewa mai waje na min ka waliyan waje allana min ka nasiran ya allah ka sanya mana ka zama majibincin lamarinmu ai ka sanya mana wani buɗi farjan wa makarajan buɗi da yayewa daga wannan kunci wasakhir lana min indika waliyar ka hore mana daga wurinka wani masoyi ko mataimaki wa nasiran mataimaki sai suka dinga wannan addu'ar kuma Allah ya amsa musu wannan addu'ar Allah ya ba su mafi kyawun mataimaki shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je buɗe maka lokacin da ya fito ya buɗe maka ya ragargaza wannan gumaka suka zo a ƙarƙashinsa dai yawancin mutanen maka suka zo suna miƙa wuya sun ɗauka ma zai halaka su ne sai ce izabu fa an tumu tsulaka ku tafi na yi muku afuwa duk na kun zama fure to shi ne manzala sai ya mulkan musu da utabu bin usaim wanda shine sai adalci akan wanda aka zalunta manzala shi dorawa alhakin kula da maka bayan da ya bude maka yace zai kula da hakoki duk wanda aka zalunta a kwato masa sa daga nan Allah sai ya karfafa wayannan mujahidai ya kwadai da su a yaƙi fi sabilillah sai yace me allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah ai wayanda suka yi imani suna yaƙi ne domin ɗaukaka addinin Allah manufarsu shine taimakon addinin Allah da ɗaukaka kalmar Allah da neman yardar Allah domin Allah shine mataimakinsu duk wanda zai yaƙi fi sabilillahi wannan shine manufarsa na kafaru yuqatiluna fi da taghut amma waɗanda suka kafurce kafurai kenan zaka same su suna yaƙi ne saboda hanyar shaiɗani wanda yake kira zuwa ɗagawa da za zaka same su haka suke yi na fi sabilit taghut saboda shaydani suke yi saboda kafirci suke yi Allah ce faqatilu awliya ash-shaytan ya ku mu'mini ku yaki makiya shaytani ku yaƙi mataimakan shaytani za ku yi nasara akan su lallai ya nisa ta tsakanin wanda yake yaƙi don ɗaukaka addinin Allah da wanda kuma yake yaƙi domin shaidani da ɗagotu domin wanda yake da Allah Allah zai ɗaukaka shi wanda wannan ƙaziyya ce da Allah yake faɗa a ko'ina a je a yaƙi auliya a shaiɗa yau auliya a shaidan sun yawa a cikin al'ummanmu wajibi ne wajibinka ne wajibina ne duk wanda Allah ya bashi dama dukkan wa'annan masoyan shaiɗan da suke ɗaukaka tutar shaiɗan a social media a abubuwa da yawa to duk yadda kake ga dakile su in Allah baka wata kujera ka san yadda zaka ga dakile su ka dakile su in kai haka ne ka iya yin hakin to ga inda ya kamata ka je kai hakin ka je kai hakin din wannan yan iskan da suke rashin mutunci a social media ka je ka sace account din su ka je ka yi kutse wallahi ya yaƙi kai Allah ya ce me faqatilu awliya ash-shaytan ku je ku yaƙi masoya shaytani duk wanda zai fito social media yayi zage-zage ya manta da addinin Allah Allah ya ce kada kai kaza yayi domin a bashi dala domin turawa su ji daɗi wajibi ne a yaƙe shi Allah ce faqatilu awliya ash-shaytan ku yaƙi maƙiya shaytani inna kaida shaytani kana da'ifan lalle haƙiƙa kaidin shaytani ya kasance mai rauni ne duk inda shaiɗani yake kaidin rauni ne da shi kwarai da gaske wanda wasu malamai a nan suna cewa in ka kwatanta wai kaidin mace da kaidin shaidan wai Allah ya ce inna kaida kunna azim da ya tashi bayanin kaidin mata ya ce kaidin ku ko mata mai girma ne amma da ya tashi bayanin kaidin shaidan sai ce inna kaida shaitani kana za'ifa kaidin shaidan yana da rauni to malamai sun ba da amsa ai ana magana cewa in ka kiyasa shaidani kaidinsa akan ikon Allah to yana da rauni abin da ake nufi kenan amma wai ba yana nufin cewa wai mace ta fi shaidan ba duk da shi kansa kamar da asar suka zo shaidan in ya rasa yanda zai da mutum sai ce to ku zo masa ta fuskan matarsa ku biyo ta fuskan matarsa in kuka biyo masa ta fuskan matarsa to shi kenan za ku ci nasara a kansa kamar abin da ya faru akan annabi adamu alaihi salam shaidan bai ci nasara akan annabi adamu ba sai da ya zo wajen nana hawa'u ita ta ja hankalinsa ta ce me zai hana mu ci wannan bishiyar kaza kaza da shaidan ya kawo musu talla ita ta karfafa masa gwiwa shi sa to idan muji ya samu mace ba mara mara kirki to al'amuransa suna kwabewa in ya samu mai kirki kuma abubuwansa suna tafiya ai ga ummu salama nan radiyallahu ta'ala ta ba wa manzala sallallahu alaihi shawara wahayi ake sauka masa ya fi kowa tunani amma ta ba da shawarar da ta ceto da al'ummar musulmi to kaga wannan ba karamin abu bane shi sa lalle haƙiƙa waccan magana wasu malami suka ce a mace bata kai kaidin ne ba wasu mu suka ce a mata fa in suka kaidin shaidani fa kairi ne da su to Allah dai ya kare mu da kaidin shaidan da kairin mata yan gaba daya Allah ce inna kaida shaytani kana da'ifan lalle haƙiƙa kaidin shaidan ga mu'minai in ka kwatanta shi da abin da Allah shi yake shiryawa ga kafirai to yana ɗaya daga cikin mafi rauni a cikin al'amura in ka kwatanta shi da ikon Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan aya lalle haƙiƙa ta zo mana da bayanin wasu hukunce-hukunce inda take nuna mana bayanin wasu hukunce-hukunce waɗanda suka danganci jihadi fi sabilillah wanda jihadi fi sabilillah hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara shi wanda aljama'a suka rawaito daga abu musa al'ash'ari radiyallahu anhu ya ce man ƙatala duk wanda ya yi jihadi litakuna kalimatullahi hiyar auliya domin kalma Allah ta zama ita ce ya sai ce fahuwa fi sabilillah wannan ya yi jihadi fi sabilillah ai wanda ya yaƙi saboda ɗaukaka kammar Allah da ɗaukaka tutar Allah subhanahu wa ta'ala sannan a mahanga ta dina musulunci wannan aya ta nuna mana dukkan wasu raunana daga cikin muminai wanda suke hannun abokan gaba a matsayin fursunonin yaƙi to wajibi ne ga daula ta musulunci ta je ta fitar da su wannan wajibi ne akan jama'ar musulmai ko dai su je su yaƙe wa'yancan al'ummar wanda suka kama musulman su kwato su ko kuma su fitar da dukiya su fitar da su wannan wajibi ne shi sa imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala ya ce wajibun alan nasu wajibi ne akan mutane an ya fudu al'afari su je su fitar da ainihin wa'annan al'usara kenan shine fursunonin yaƙi su je su fitar da su da dukkanin dukiyoyinsu aka imamu malik bada ko za su kashe dukiyoyinsu ba a bar musulmi a hannun kafirai wanda wannan ne abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da wannan aya wanda akwai abubuwa da yawa kuma ina ji muna da kamar minti uku da ya rage mana wanda ina ganin akwai tambaya sai mu amsa tambaya kafin mu ɗora akwai tambaya na'am to to shikenan alhamdulillah rabbil mun ban minti uku fi sabilillah abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi wanda suke taimaka wajen yada wannan karatu Allah ubangiji ka saka musu alkhairi arama shamsuddin da mahaifinsa ya rasu Allah ka ji kansa Allah ka rahamshe shi Allah ka ba su hakurin wannan rashi dukkanin mamatanmu musulmi da suka riga mai gidan gaskiya Allah ka ji kansu Allah ka gafarta mu kusu in tamu ta zo Allah ka samu cika da imani rabbana atina fid dunya